واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا غانا الخميس شاء أكو غوات رمضان ألف دقري حدود أربعين دقو وشتيدي دي دي شاء حدود غوات أبريل شكرة تدبو بيو دعشرين دبيو muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratul hajj wannan karatu kuma yana zuwa ma masu taurare ne daga jami'a wa biya obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta 47 wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin idan 'yan aljanna suka shiga aljanna za a cire tukuki da kuma hasada. da bakin cikin da suka ɗebo tsakaninsu ya juna a nan duniya kowa za a wanke zuciyarsa ya zanto kai ba ka jin zafi na ni ma ba zan jina ka ba shi ma ba zai jina ka ba hakan nan za a shiga gidan aljanna sannan kuma ba mai ba wani baya kowa zai dinga kallon fuskar kowa ne kai za ka kalli fuskar masoyinka masoyin shi zai kalli fuskar masoyinsa hakan nan za a dinga hira abin da idan ka gansa zai sha'awa to muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ribata da wannan tagomashi yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 48 Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yamassuhum fiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله سبحانه وتعالى إذا أن الجنة سنشق الجنة لا يمسهم فيها نصب جزية بذات شافيس وأتنجلان الجنة in أنت النصب شيني التعب الإعياء taab al-i'ya ba za su same su ba shi yasa ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala gham wato mahallul istidlal an-nasab wahala kaga anan duk aikin da zaka yi akwai wahala a cikin sa in ka samu kuɗi baka huta ba in kuma ma kuɗin babu su baka huta ba don halin da kake ciki dai a cikin duniya kana cikin wahala saboda kuɗin ma an sun taru ba a zaune suka taru ba sai ka dinga fafutuka kai gabas ga yamma kai kudu kai arewa sannan arzikin in ma zai samu ya samu ana fahimta don haka idan suka shiga aljanna wahala da gajiya ba za ta shafe su ba ba za ta riske su ba wa ma hum minha bi mukhrajin sannan ba su kasance cikin waɗanda za a fidda su ba kamar na ne bayani a jiya wuta idan an shiga idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya kari bata da ceton masu ceto kana iya fita daga wuta ka koma aljanna misali in mutum ya kasance mai yawan sallah ne sallah takan ceci ma'abucinsa idan mutum ya kasance mai yawan karatun alqur'ani ne alqur'ani yakan ceci ma'abucinsa kamar da ya tabbata a cikin hadisi as-salatu was-siyamu yashfa'ani li sahibihima da al-qur'ani da kuma sallah suna yi wa ma'abutin su ceto a gaban Allah ran al to kenan idan mutum ya kasance daga cikin wannan suna iya ceta masa daga wata zuwa aljanna amma in an shiga aljanna ba a fita dan ba mamaki ka san bakila kace baka sanya za a yi ba sai aka ce to babu wahala babu tashin hankali babu tankiya babu tasko babu kukumi wa ma hum minha bi sannan ba su kasance waɗanda za a fito da su daga cikin wannan gida aljanna ba kaga ashe kenan duk mutumin da ya ribata da aljanna wannan shine ya samu rabu Allah ka sanya mu daga ciki ya tabbata wato ainihin a cikin muslim rahimahullah Hadithin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lau ya'lamul mu'minu ma inda Allah min al'uquba wato da mumini ya san abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala na uquba ma fama bi jannatihi ahad kai da wani mutum ma ba zai kwaɗayin aljanna ba saboda zai ga cewa to ta ina ne ma ta wace ainihin tudu ko ko ta wani gangare zai biya samu ya ratsa har ya samu rahmar dacewa ana fahimta saboda tsananin girman azaba sai yaga kai ni din nan ma ina iya tsallakewa har in samu rabon nan saboda tsananin azaba saboda babu wanda ya san abin da Allah subhanahu wata'ala ya tattala na azaba sai shi kadai shi ya sani amma har kullum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mana bayani yana tsoratar da mu girman azaban Allah subhanahu wata'ala sannan hadisi ya ci gaba da cewa walau ya al-kafiru ma inda Allah min arrahma idan da kafiri kuma ya san abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala na girman rahma da rangwame da yafiya da datar da wanda bai da shi ma qanata min rahmatihi ahad da ba wani mutum daga ɗaya daga cikin bayi wanda zai da tsammanin samun dacewa da rahmar Allah wato yadda rahmat take da girma azabar ma haka take da girma to kai mumini in ka kalli girman azaba saboda tsananin tsoro sai ka ce aljannan nan ko za a iya samun ta shi kuma kafiri idan ya kalli girman rahman ba zai taba fidda tsammanin da samun dacewa ba ana fahimta shi yasa kullum idan ka kawo wannan sai ka kawo wannan la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin gajiya ko wahala ba za ta riske su ba sannan kuma ba za a fidda su daga wannan gida na aljanna ba shi za muka sha karanto ayoyi na fihi abada masu tabbata ne a ciki ana fahimta wani zubin kaji ya ce na fiha wani zubin kaji ya ƙara abada na fiha abada don mutumin da ya shiga aljanna zai shiga dindindin wutar ma akwai waɗanda in sun shige ta ba za su fita ba kamar misali mutumin da ya mutu yana kan kafirci mutumin da ya mutu yana shirka matukar ya shiga wuta shi ma zai dawwama ba zai fita a cikin wannan wuta ba Allah muke roƙo ya mana tsari su ku yan aljanna za su shiga Allah wa ta'ala zai gaya musu za su dinga faɗa inna za la rizquna ma lahu min nafat wannan shi ne arzikinmu ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe ba shi da ƙarewa. na نبئ عبادي أني وأن عذابي هو العذاب الأليم أنا da yawan mutane sukan faɗi mutum za ka same shi yana ashararanci yana ƙetare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala idan an yi masa magana sai ya ce ai inna Allah ghafurur rahim lalle Allah su ta'ala mai gafara ne mai jin kai ba wanda zai maka jayayya wannan magana amma kamar yadda na faɗa kullum Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ambaci rahama sai ya ambaci wuta ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim malikinka subhanahu wa ta'ala mai gafara ne amma kuma hawa yau mai tsananin kamu ne mai tsananin ukuba ne huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ard ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim lalle mahalicinka mai saurin ukuba ne mai saurin kamo ne amma duk da haka kuma mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana wa qad khalat min qablihim al wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab lalle mahalicinka subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne akan zunubin da mutane suke aikatawa sannan kuma mai tsananin kamu ne to in ka kawo wannan to ka kawo wancan idan ka fuskanci wannan sai ka fuskanci wancan kar rike gaba ɗaya kawai ka ce ai shikenan inna ga ghafurur rahim shi kenan, ba ruwanka da azaba ba baka tsoranta ka shayinta a'a yadda azabar take kuma hakan nan kuma rahamar take shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya kalli sahabbai radiyallahu anhum yake cewa law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da ni na sani na girman rahama da tsananin azaba la dhahiktum qalilan wa la katira da za ku yi dariya ce yar kaɗan da kun yawaita kuka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falyadhaku qalilan wa liyabku katira jaza'an bima kanu yaksibun in za ku yi dariya ku yi ‘yar kaɗan, in za ku yi kuka ku yawaita sakamakon abin da Allah subhanahu ta'ala ya tattara a wurinsa na rahama da kuma azaba. To, amma mu sai mu ɗauki ɓangare ɗaya kawai, mu ci ai rahama kawai shi kenan ba mu da matsala shi kenan Allah yana da rahama kuma yana da azaba. Shi sai ce, ma ya alamu juno da rabbika illahu wani zubin ya yabi kansa ya ce, inna ladaina an kyanal wa wa ta'aman da wa azaban arima. ana fahimta wurin mu muna da abinci mai makara muna da ankokwa muna da maruruka muna da kacha muna da sarka duk mutum za a ɗaure da wannan da aljani to in ka kalli wancan malam sai ka kalli wannan nabbiya ibadi ka bai wa bayina labari anni lallai ni ana al-ghafurur rahim ni ne mai yawan gafara kuma ni ne mai jin kai amma kuma duk da haka wa anna azabi huwa al-azabul alim lallai azaba ta ita ce azaba mai raɗari kaga equation yi balance ga rahma sannan kuma ga ainihin azaba to har kullum shi sai ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yudkhilu ahadakum amaluhu aljanna wa la yubaiduhu anin nar ba wani mutum daga cikin ku wanda dan tagwaran aikin zai shigar da shi aljanna ba kuma wani mutum wanda ɗan tsagwaron aikinsa zai nisantar da shi wuta sai aka ce walau an ta hatta har kai ma yarsu ce hatta ana hanni illa an ya tagammada ne lafi bi rahmat sai dai Allah ya lullufe ni da rahmatsa to ka duba tawadu'i irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in shi ya faɗi wannan to ina gani da kai wanda aikin ma ana yi in ma an yi shin ya aka yi ana fahimta نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم لليكم عذابتا إتتي عذابا من الأدري شيسا الله سبحانه وتعالى yake bamu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wani hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito ana son a nuna mana girman aljanna yana cewa inna Allah amaran lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ni an ubashshira khadija in yi wa khadija matata bushara da aljanna radiyallahu anha bi baitin fil janna wato da wani gida a cikin gidan aljanna min qasabin la sakhaba fihi wala nasab wato an ce in mata bishara da wani katafaren gida a cikin gidan aljanna babu hargido ba sowa ba yamutsi ba turmutsi ba hayaniya sannan kuma ba gajiya a cikin wannan gida ana fahimta saboda duk gidan da zaka zauna zaka samu akwai turmutsi in kai baka da shi kila makocinka yana da wani abu da yake da damun ka da shi misali in kai shi bai dame ka ba kila kai kana damun sa ko dai kila da ainihin kaurin girki ko kuma a'a da warin hayaki ko ko a'a da bututun janareto ko ko a'a ruwansa ya ratsa gidanka ba za a rasa waɗannan abubuwa ba misali to amma gidan aljanna duk waɗannan abubuwa babu shi annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala ya ce in yi wa matata Khadija Bushara da wannan gida babu gajiya a cikinsa babu duk wani turmutsi babu yamutsi babu komai a cikinsa wannan aya tana da dalilin sauka kamar yadda ya zo a cikin Muslim da Tirmidhi da Musnad Imam Ahmad rahmatullahi alaihim daga Abu Huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya wuce da sahabbansa radiyallahu anhum ainihin wato suna zaune suna hira suna murmusawa an tuna wani abu na ban dariya hakan nan sai suna dariya annabi sai yace da su alaihi salatu wassalam udkurul jannata wadkurun nar ku tuna wuta sannan ku tuna aljanna bi ma'ana bai kyautu ku zauna kuna sharholiya ba ba tare da tuna azabar Allah da kuma rahamarsa ba subhanahu wataala ku tuna wuta ku tuna aljanna sai wannan aya ta sauka nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim sannan aka rawaito amma wannan hadisi bai inganta ba zan da faɗa faɗe shi ne min babu ilm an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya samu sahabbai suna dariya sai ce ku daina dariya me yasa za ku yi dariya ya juya a fusace aka ce sai Jibril ya sako alaihi salatu salam sai ce Allah subhanahu wata'ala ya ce in gaya maka menene yasa kake tiddawa da bayi na tsammanin samun dacewa da rama ko kuma me yasa kake tsorata su aka ce sai wannan aya ta sauka to wannan riwaya bata inganta ba ta farko da na faɗa dai wannan riwaya ce ta muslim da imamu tirmidhi da imam ahmad rahmatullahi alaihim dukkaninsu daga abu huraira radiyallahu an wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma lallai azabata ita ce azaba mai tsananin radadi ba wani wanda yake da azaba irin ta Allah subhanahu wataala shi yasa shine zai iya konawa da wuta amma bai yadda kuma mutum ya kona mutum dan uwansa da wuta ba ana fahimta musulunci ya hana da a farko misali idan mutum ya yi aikin mutanen annabi lot daga cikin uquba da ake masa ana iya sa shi a kona a banka masa wuta amma sai musulunci ya hana ba wanda yake da dama ya kona dan adam da wuta ko da ruwan zafi sai shi mahaliccin dan adam din subhanahu wata'ala kaga kuma abu ya kai girma Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci dan adam bai yadda a kashe shi ba hasali ma hadisi ya tabbata duk mutumin da ya zo ya kashe wani mutum ba tare da wani abu ba to ainihin shi wanda aka kashe zai tashi ran alƙiyama ya riko da wuyan wanda ya kashe sa ya ce ya Allah tambayi wannan mutumin don me ya kashe ni mai nai kuma shi ne farkon abin da za a fara ainihin hisabi a akan jinona don mutumin da bai zubar ba ba a zubar da nashi ba wannan ya sha kuma hadisi ya tabbata sahih duk mutumin da la yazalu al-amdu fi fushatin min dini ma lam yusif daman harama duk mutumin da bai taba zubar da jinin wani ba ta hanyar haram to ba zai gushe ba cikin yalwa da farfajiya a cikin addini amma duk mutumin da ya zubar da jinin wani to shi da ya zauna lafiya sai ran da mutuwa ta sauka a kansa To ka duba duka irin waɗannan hadisai da suka nuna rashin halaccin kisa mutum ya kashe mutum ko ya zalunci mutum ko ya cuce sa. Amma shi wanda ya mutumin, Subhana wa ta'ala, ya ɗauki gabaran in dai baka bi shi ba, to yin akwai abin da ya fi kisa zai maka shi shi ne azaba. Ana fahimta, shi yasa ce wa anna azabi huwa al'azabul alim, kuma lallai azaba ta ita ce azaba mai tsananin raɗaɗi, ka duba yadda ya kawo siqatul mubalaga. alim ala wazni fa'il wato dukkanin raɗaɗin yadda kake tunaninsa ya ma wuce tunaninka wa nabbihu wa an dhayfi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ya dauke mu daga wani babi a cikin alqur'ani zuwa wani babi bayan an riga an mana bayani wato yadda ta kaya da iblis da kuma tsaurin idonsa da rashin kunya da fitsara da tsageranci da wargi duk gaba ɗaya da hassada da kuma girman kai yanzu sai aka mana bayanin to wanda ya bisa ga makomansa dama ya sani wanda ya bijire ma shedani ya fantsare masa yace ba zai bisa ba shi ma ga makomansa yanzu Allah subhanahu wataala sai sake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nabihum an dayfi ibrahim ka ba su labari game da bakin annabi ibrahim annabi ibrahim ana masa kinaya da abu baifan wato baban baki saboda karamcinsa da kuma ainihin tarban baki saboda bako yana da matsayi a cikin musulunci shi sai ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa duk mutumin da ya kasance yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rana ta ƙarshe to ya girmama bakonsa amma yanzu kaga halin da muke ciki yanzu al'amarin ya sauya gaba ɗaya. kai kana tsoro na nima ina tsoronka kai a firgice nima a dumauce idan bako ya zo baka san shi ba yana kokari mannu da kai kokari kake kalabu da shi saboda baka san da bai zo ba amma asali bako yana da haƙƙi akan kama har na kwanaki guda uku ana fahimta kuwa idan bakwai suka gidanka yana da haƙƙi a kanka na kwanuka guda uku ka bashi yau gobe jibi ka bashi to data kana iya ce mishi to yanzu ya on your own abinda musulunci ke ya ce maka yanzu ka kama gabanka haƙƙin maƙotaka ko haƙƙin karamci na bakunta su ne kwanuka uku na baka ta amma yanzu ba ma za ka yadda ka kai shi ba saboda gudun kar ya maka shigan sauri dukka waɗannan abubuwa wato abubuwa ne sakamakon barin addini rashin sanin addinin yasa gashi yadda muka zamo akwai mutumin da yana da haƙƙin ma a taimake shi amma zaka ga saboda yanayi ko misali dan tafarki matafi ya zo yana da haƙƙi akan al'umman musulmai su tashi su tara masa abin da yake da bukata in zai wuce ne ya wuce misali in wani yake nema su riskar da shi inda yake to amma yanzu duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya saboda yanayi wani ya mai da abin sana'a misali in ya zo na anguwan sanusi yayi sai ya tafi ainihin unguwar rime sai ka tsince shi a malali sai ya tafi badarawa sai ka tsame shi a kakuri sai gashi nan tsalle tsalle sai in aka dace da ɗan anguwan sanusi ya je unguwar rime sai ce kaga mutumin nan haka wuri ya zo yayi kaza ya ce kaza babu amana babu gaskiya don haka shi sa mutane har mai gaskiyan ma zai zo sai zanto abin da yake na ba zai samu ba akwai matar da aka kama ta sa close up makilin din nan ta sanya shi a mamanta in ka gan shi yadda yi ba za ka yi sake kallo ba kai ka ce ciwon daji ne kama ta idan ka kalla abin ashe makilin ne ta shafa shi da injin oil ya koma ya canza wani irin yanayi kai da in ka gani din ka ce dajin wani ya zo ya ce a danne ta abin ga aka zo aka abin ga ta salin ta kankare ta gogi shi ke na lafiyar talaka ana fahimta ko kuma wani kaga ya ɗaura bandeji ya zo ya sai waɗannan abubuwa da sauransu duk ba shi ne asali musulunci ya yarda da tsari wanda yake ya ce wa mutane su yi a kansa don haka in bako ya zo ka ai za ka ga misali lokacin da duniya take kwance kai yanzu a gidanku ba za a rasa ba misali sai ka ga wani ba dangin iya ba na baba sai ya zo ya zaune gidanku har ma ya zama na ya zama ɗan gidanku a dinga cewa yayan wane ko kanin wane amma an bi salsala babu dangin iya ba na baba duk ba ya faru ba to amma yanzu ana yi saboda yanayi ya canza babu kai kana tsoro na nima ina tsoronka. ana fahimta saboda mutanen jiya din ba irin na yau ba ne. Za ka iya ɗauko mutumin kai da zuciya ɗaya ka aminta da shi ɗin ka zo ka sauke shi ɗin to kuma sai zama da cewa shi irin abin da zai fito maka da shi daban ana iya haɗa baki da shi a cuce ka ko a in maka ko a kai kama Duk za iya to wannan abu shi sa kaga an bar tafarki irin na annabawan farko wa nabihun an zaifi ibrahim ka ba su labari game da baƙin annabi ibrahim izdakalu izdakalu alaihi faƙalu salaman ƙola inna minkum wajilun a lokacin Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Izzakalu alayhi lokacin da suka shiga wurin annabi Ibrahim, faƙalu salama sai suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabin Allah Ƙala, sai yace da su inna minkum wajilon lallai mu a firgice muke da ku muna tsoron ku in an ce wajila ya ji tsoro yau jalu yana jin tsoro alwajilu matsoraci ko alwajal wato tsoro ana fahimta wani mai iya magana yana cewa la'amruka ma adri wa inni lamujilu ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu mahallul istidlal wa inni la mujilu ni ma ina tsoro ina firgice idan ka koma wata sura can Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin dalilin da ya sanya annabi Ibrahim ainihin ya tsorata da waɗannan baki nasa ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi abin da ya bashi tsoro ya tashi ya musu ɗawainiya an ce ya kyafa ɗan maraƙinsa an babbake an yi farfesu an gasa wanda za a gasa an soya wanda za a soya a matsayinsa na wanda ya baƙi sai ya gabatar musu sai ga kowannensu yadda yake bai canza ba don haka sai tsoro ya kama shi domin a nashi tunanin a nashi fahimtar baƙo wanda ya zo da alkhairi a nashi tunani wanda ba wani abu ya kawo shi ba ya kamata in kamarta martaba shi ko ya marabtu in ka girmama shi ya anshi wannan girma kai ko da ruwa ne ka bashi ya kamata ya sha ana fahimta in ka koma can ƙasa kuma Allah subhanahu ta'ala ya dada mana bayanin irin wannan tsoro ana fahimta wa hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ga فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قالت ألا تأكلون sai tsoro ya kama shi. dan ko bako ne ka zo yanzu ya zo gidanka ka gabatar masa da irin abin da kake ci a'a ni ai ko ruwa ba zan sha ba za ka ji ƙaiƙayi a cikinka sannan kuma tsoro zai kama ka don haka dalilin tsoron ya gabatar musu da abinci ba su ci ba amma bai san cewa tabi'arsu su yadda Allah subhanahu wata'ala ya halitta su akai ba su ci ba su sha ba su sha'awa ana fahimta to gashi nan ga abin da suka gaya masa qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qalu wadannan baki sai suka ce da shi la tawjal karka firgita karka razana karka tsorata inna nubashiruka bi gulamin alim lalle mu muna maka bishara ne da wani yaro masani ana fahimta wato "Gulam" yana daukan ma'anona da dama a cikin larabci babban mutum ma'ana ana iya cewa da shi gulam. ana fahimta kamar yadda aliyu lokacin da yake ba ta kashi da shi da kawarijawa yake cewa ana al-ghulamul qurashi la wato ni ne matashin quraisha nan". ba ƙarya ba ne ana al’ulamul ƙorashiyu qurashiyyu abul wato ni ne baban abin nan ɗan ɗan saurayin nan ba quraishan nan wannan magana ba ƙarya take ba don haka babban mutum ma ana iya cewa da shi gulam, ana fahimta bawa ana iya cewa da shi gulam, sannan ƙaramin yaro wanda bai kai minzili na mafarki ba shi ma ana iya cewa da shi gulam a cikin larabci sai kuma mace ma ana iya ƙara sauna ce gulama haza gulamun wa hazihi gulama wannan duka ana faɗa cikin larabci don haka sai suka ce inna ka bi gulamin alim lallai mu muna maka bushara da yaro masani makaranci kamar yadda suratul zariya ta kawo in ka koma cikin fafaccen, sai aka ce gulamin halim yaro mai haƙuri wancan a can ya sha bamban da wannan kamar yadda malamai suka yi bayani ana fahimta shi wancan mai haƙurin annabi Ismail ne alaihi salatu wassalam saboda ai kaga a lokacin nan an zo an yi magana cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi muhsinin inna hadha la huwa al bala'u al mubin wa fadaynahu bi dhibhin adhim annabi isma'il ne shi ake magana a can amma anan gulamin alim wato ana maka bishara da ainihin yaro masani shine ishaq a kaunin wasu malamai alaihi salatu wassalam to gashi nan قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون don ka gane cewa wanda ake bushara da shi ɗin anan shine annabin Allah Ishaq alaihi salatu wassalam ka koma cikin suratu Hud Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishak wa min wara'i Ishaq yaqub qalat ya waylata أعالج وأنا عجوز وهذا ضعني شيخا إن هذا لشيء عجيب كان كما أبنا فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فسيح كشي فسكتا كما لفسكتا تتي أشيكرونا ني أنت annabi Ibrahim a lokacin nan alaihi salatu salam yana da shekara kusan ɗari da ashirin, matarsa kuma tana da kusan shekara ɗari. ana fahimta akwai akwal da na malamai amma shi kanshi abin da ya bashi mamaki kawala sai ce a bashar tumoni, cin yanzu za ku yi mani bishara ko ku kuna yi mani bishara ala'an an masaniyar kibar akan girma ya riga ya in mani ya riske ni ni dattijo ne ba saurayi ba to fari matu matu shiro. da mai kuke mani bishara ana fahimta kwatankwaciyar wannan magana annabi zakariya ya yi ta وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي أعقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي أعقرة وقد بلغت من الكبر عتيا شي ما مغانا ديكي ناري غانا جرما can kuma anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al wa imra'ati aqir qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha yadda dai ka roka don ya ta roka ya ta roka wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ya ta roka ya ta roka a bashi ainihin da a wancan lokacin shekaru da yawa Allah subhanahu ta'ala bai bashi ba sai da ya girma don haka sai ke mamaki ah, yanzu a shekaru irin na wani in nan ana fahimta zan iya haihuwa a shekaru na irin waɗannan aka ka damu za ka haihu da ikon Allah don Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke bada ana fahimta to shine kan aka yi mana bayanin shi ma yadda aka bashi ainihin bayan ya shiga qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a kaga addu'a yayi amma ba an samu shi kai tsaye ba sai daga bisani fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya har zuwa ƙarshen ayoyi don haka shi ma sai mamakin ya za a yi a ce bayan na girma za a yi mani bishara to irin abin da annabin Allah Ibrahim ya yi kenan a nan alaihi salatu wasalam qala yace abashartumuni shin za ku yi mani bishara ala an masani al bayan alhali girma ya riga ya in mani to fa bima tubashirun da me kuke mani bishara قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين idan ka koma cikin qira'at ayar da ta gabata jim kadan fabima tubashirun kaga bi fathin nun nunun abu da take waɗanda suka karanta da wannan riwaya akwai Abu akwai Asim akwai Ibn Amir akwai Hamza rahmatullahi alaihi so suna karanta fabima tubashiruna da me kuke bushara sannan kuma akan karanta ainihin bi kasrin nun nafi' da ibnu kathir sune suke karantawa fa bima tubashshiruni wato bi kasrin nun da me kuke mani bushara ana fahimta qalu suka ce basharnaka bil haqq mun maka bushara ne da gaskiya fala takun min al qanitin kar ka kasance daga cikin masu fidda tsammani daga samun dacewa da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ana hakaitowa daga wani Yahya ibn Wasaq rahimahullah yana karantawa bi hasil alif wato shi sai ya ce qalu basharnaka bil haqq fala takun min karka kasance daga cikin masu fidda tsammani da samun rahama shi sa duk yadda ka roki Allah subhanahu wata'ala karka taɓa fidda tsammanin Allah subhanahu wata'ala zai anshi addu'arka annabi Musa alaihi salatu salam shekaru arba'in kamar yadda malamai suka wani bayani yake roƙon Allah shekara arba'in. Allah subhanahu wata'ala bai biya bukatar ba kuma shi bai daina addu'ar ba ana fahimta wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mar'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu an sabilik ربنا اطمس على وجو... على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم addu'an nan yana ta zuma wa fir'auna aka ga fir'auna babu wanda ya kai shi girman kafirci a sauran duniya don shine mutum na farko da ya fara ikrari faƙala ana rabbakumul ala yace ni ne in ma akwai Allah to ni ne maɗaukaki ana fahimta amma kaga kafircinsa, kafircinsa iya tsawon shekaru arba'in din nan bai sanya Allah subhanahu Ta'ala ya hana masa lafiya ko kuma ya hana masa arzikin da yake bashi ba wannan kuma annabinsa ne da shi ya yadda ya je ya kira wancan kafiri amma kuma bai sanya an shi addu'ar ta kai tsaye ba saboda wata hikima da shi ya santa ana fahimta amma a lokacin da lokacin amsuwar addu'a ta yi qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa an tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun a lokacin da amsuwar addu'a ta yi bayan shekara arba'in, to yanzu kan an riga an aishi abinda kuke ta addu'an nan tsawon shekara arba'in. amma ku daidaita ku tsayu kar ku kasance masu bin hanyar mabannata annabi yaqub shi ma haka shekara tamanin ya rabi da ɗansa annabi yusuf alaihi masalatu wasala tun da suka rabu tsawon shekara tamanin bai gansa ba bai ji ɗuriyarsa ba bai da labarinsa amma bai daina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dawo masa da ɗansa ba bai kuma fi da tsammanin zai samu ganin ɗansa ba shi za yaran su ce tallahi tabta'u tadhkuru yusuf hatta takuna harada aw takuna min alhalikin ba za ka gushe ba wallahi kana ambatan Yusuf Yusuf ɗin da yake ya riga ya kare amma ba mu ma da muka kai shi muka salwantar ba ma san rayuwar da yake ciki ba kana nan sai dai ko ka makance ko ka rasa rayuwarka kullun kana cewa Yusuf amma ka duba confidently saboda yana da yaqini sika yadda da cewa tunda yana roƙon Allah zai ansa subhanahu ta'ala sai ce innama ashku bathi wa uzni ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'lamun bakin ciki na ainihin takaici na damuwa ta duka na ɗauke su gaba ɗaya na miƙa ma Allah subhanahu wata'ala ni ya ku ƴaƴana na san abin da ku ba ku sani ba game da Allah subhanahu wata'ala a lokacin da lokacin yayi bam yadda ku shekaru 80 sai yake gashi nan qala ya bani yazhabu fatahassasu min yusufa wa aqi wa la ta'asu min kar ku fidda tsammani daga samun rahmar Allah da dacewa innahu la ya'asu min rafillahi illa alqaumul kafirun ba mai fidda tsammani da samun dacewa da rahmar Allah subhanahu wata'ala sai mutanen da yake kafirai ne kaga irin wannan magana ita ce annabi Ibrahim yayi ana fahimta qalu basharnaka bil haqq mun maka bishara da gaskiya fala takun min alqanitin karka kasance daga cikin masu fidda tsammani daga samun rahmar Allah qala قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون النبي إبراهيم سيتي عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه شموانين زي فدة أمان سام الرحمة الله سبحانه وتعالى إلا الضالون إما متعنيبة التوبة أنا كوى قنط سيء أتي يقنطه ana cewa kuma qanita amma zai a ce yaqnatu amma alqunutu bi ta ma'anar shi fidda tsammani shine alyasu fidda tsammani ko kuma samun dacewa da ramar Allah subhanahu ta'ala sai ce a'a ai ba wanda zai fidda tsammani da samun dacewa da ramar Allah subhanahu ta'ala idan ba mutane batattu ba idan ka koma bangaren qira'at akan karanta bi kasrin nun kisa'i da abu amr su ne suke karantawa qala wa man yaqnitu bi kasrin nun wane ne zai da tsammani ana fahimta da samun rama da dacewa amma kamar yadda kake ganin shi a nan fathi ainihin da imam nafi' da ibnu kathir da asim da ibnu amir da hamza a duk cikin ƙur'ani gaba ɗaya duk inda ya zo sukan karanta ne bi fathin ana fahimta amma su kuma waɗancan duk inda kanatan ya zo sukan karanta ne bi kasrin nun don haka ba wanda zai fidda tsammani da samun rahmar Allah subhanahu wata'ala sai mutanen da suka bata don haka dan ka roƙi Allah ɗan uwa ka zuwa addu'a kana ta yi kana ta yi karka tsammani kuma karka kasa karka gajiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ana amsa wa ɗayar ku addu'a matuƙar bai yi gaugawa ba aka ce menene gaugawa ya kulu zai ce da autu balam yustajab li kai ni na yi addu'a addu'an nake addu'an nake amma yanzu ba an sa ba to ai kafin da tsammani ya kamata ka gane addu'an tana da matsayi guda uku akwai wacce za ka yi yanzu nan yanzu a biya maka akwai wacce kuma za ka yi amma ba za a baka ba saboda abin da ka nema ba shi ne ya dace da kai ba a lokacin don haka sai ajiye maka sai ka zo cikin alkiyama cikin tashin hankali da imuwa kana nan kana ga ba za ka iya tsallakawa ba sai a ce da kai kaga tarin ayyukan can na lada ka ce eh, ka je ka dauke su naka ne an ba ka fashe da kuka ka ce Allah karka tozarta ni Allah karka wulakanta ni mene na cancanci wanda yi. Eh, ai lokaci kaza ka dinga zuba addu'a ka dinga yi ka dinga yi saboda mun san a sanin mu za ka zo da karamin aiki wanda inda an baka abin da ka roƙa ba za ka samu ka ƙetare ba Kisa aka hana ka a duniya don ka samu ka ketara na ka je ka ɗauka ka ketara ka shiga cikin aljanna sannan akwai addu'ar da za ka dinka zubawa in ana ka tunanin ba an ba amma an tanadar maka ce ta kasance kan dagarki idan musiba za ta taso wannan addu'a ita za ta fuskanci wannan musiba su yi sama a ra'au sai ka ga abin ko dai ba zai same ka ba ko kuma abin ya zo da sauki domin yadda abin za ka ga ya zo kamata ya ce wani bayanin ake ba wanda ake ba a lokacin amma saboda ƙarfin addu'a Allah wa wata'ala sai ya kawo maka abin da sauƙi ko kuma ma ya kai shi wani tsallake ta sai ka waye gari ka ah, dama ni aka hara da wanda ake aka hara kaza da kaza da kaza ko kuma a shiryo shiryayya shi wanda aka bai wa kontrakti to kaga wani wani da wani suka ce in yi kaza amma saboda babu amana na gaba baka cancanci maka haka ba dan haka ka daina duka waɗannan abubuwa taimako ne da Allah subhanahu wataala ke bayan sa ana fahimta qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun yace wane ne zai fidda tsammani daga rahmar Allah mahalicci subhanahu wataala idan ba fatattu ba qala fa ma khadbukum qala fa ma khadbukum ayyuha mursalun na'am qalu inna ursilna إلى قوم مجرمين Annabi Ibrahim عليه yanzu ya fahimci dai bakin nan ba irin baki bane na mutane duk da dai sun zo a cikin sura ta mutane qala sai yace da su fama khadbukum to menene labarin ku me ke tafe da ku ayyuhal mursalun ya ku manzanni waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko idan ka koma can qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linusila alaihim hijaratan min tin lallai mu an aike mu ne zuwa ga wasu mutane mujirmai mabannata a shararai domin mu jefa musu ainihin yumɓin wuta na ƙasa ka duba girman luwatsi Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da sunaye mabambanta ana fahimta in ka koma surori daban-daban daban misali hau a ratu kaga الله سبحانه وتعالى نتوى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون هو سمتعنيني مقنتا أنا فهمت حكا كما إذا انك قوما تنتك النم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم توصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء bal antum ta tajhalun ko wasu mutane ne jahilai ana fahimta malamai in ka koma kuma can cikin ainihin suratul ankabut Allah subhanahu wata'ala kamar da ya kira su ainihin mabannata nan ya kira su ainihin masu tsananin ta'adi kuma a can qala rabbi ne ala alqawmil mufsidin Allah ka taimake ni akan mutane waɗanda yake mabannata ne masu tsananin ƙetare iyaka sannan ya kira su azzalimai ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين للي ما أبوتا ونن القرية سنكفن تأيني الظالمين إنك قوما قوما تنشكين شعراء الله سبحانه وتعالى yayi bayanin su mutane ne wanda ke ba su tsayawa inda aka ajiye su ba Kullum suna ketare haddin Allah suna ketare iyaka suna fito na fito da Allah subhanahu wataala kadzabat mursalin إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قوة متعنيني ما سكيت رئيك أبند الله سبحانه وتعالى يأمر شيء ورشيبا شكتبا yanzu ka duba kaga a cikin al'umma wai abin da ya zama abin ado kenan ana fahimta ba matasa ba su matasa sun samu nasu sannan sai ga 'yan mata maɗugo sihaq wai shine abin sha'awa abin burgewa abin ci gaba abin wayewa har ma muna samun labari a cikin al'umman nan akan zo a ɗaura aure amma sai shi miji ya sharaɗi da matansa akan cewa ba zai dinga zuwa mata ta ƙofa ba sai ta taga amma kuma duk ana kallon alƙibla yana da wani aboki da yake ban labari yana cewa wata mata ta zo yana harkokin motoci ta zo za ta siya sai yake cewa da ita kai haji ya ke ai in kika sai wannan mota ai ke da alhaji sai ku dinga abin da ce kai da bani da wannan ina alhaji ina alhaji ya idan ke rade yanzu mutu ce ai ai da wannan auren da wannan auren gara zamana da nake yanzu haka sai yana ɗan zungurin ta ji labari to me yasa hajiya me faru ta ai abin da ya faru shi mijin nata wato kunzugu ake masa kun sa akwai famfas na manya irin wanda yake sawa kenan shi yana da iyayen giji da suke masa wannan aiki shi kuma yanzu abin da yazo zai mata kenan amma idan tana so a dinga ke zuwa mata ta koba kamar yadda ake shiga gida to yanzu zai iya kawo wani daga cikin ko ko abokanai shi sai ya jibinci wancan aiki shi kuma ya jibinci wannan aiki ta ce to in dai arziki nake ma in dai arziki nake ma Allah ya kashe ni da fiye da talauci gara rabu da kai halin da al'umma kenan suka binci kansu da muna jin irin waɗannan abubuwa a wasu wurare wasu wurare daban-daban abu ya zo cikin gida sai ka samu ga samari ba abin da suke a unguwa sannan kuma idan an samu wannan sai kaga iyaye sun taso a ce a duba zumunci a duba kusanci a duba kaza a duba kaza da sauransu yaro ya zama sannan abu mafi sharri da munin wannan aiki ba kowa ake ma ba kaga shi ma bai zama malami a fagen ba ana fahimta duk wanda aka ma sai kaga in ba taimakon Allah ya samu ba shi ma kokari yake ta sama wasu da yawa yara za ga an kama ya ce wani ce maka aishi a makaranta a karantar da shi wannan yana yi lokaci kaza bai gidan shi ko ya rasu amma ya gadon masa shi ma yanzu yana da yara abin haka za ka ga yana tafiya wato click by click waɗannan waɗancan to amma ka duba girman ukubar luwafi ya fi na zina ba mutumin da aka kama yana zina an ce a samu kamar 10 story ana fahimta gini mai hawa goma eh, abin nan luwaɗi wanda aka sami na luwaɗi a hau gini mai abin nan goma a sako shi kawai saboda a huta da shi shi ma ya huta da mutane wani ƙaunin da hukuncin farko ƙona shi aka ce a yi to daga baya ya aka zo aka ce a ya abin da za a yi mashi kawai to kaga ko ukubar zina ai ta dan fi mutunci inda jefe ka za a yi kana kallon mai jifin kamar abin nan yana kallon ka wannan za a hau da kai ne kawai in ma akwai hawa ɗari a hau da kai a murgino shikenan tun daga sama iska ta makale ka ka mutu shikenan an huta da mugoyi da haka da wannan nake amfani da wannan mu sanya idanu sosai duk matashin da kaga yana yawan tara yara a sa masa idanu hmm. kaga matashi shi ya shekara kusan ashirin da biyar amma ba shi da abokanai sai 'yan shekara da bakwai takwas ya kamata samarin anguwa su questioning su sa ido sosai su game ke faruwa sannan duk mutumin da kuka kama ya yi rafin ɗin iyarku ko ya yi luwaɗi da ɗanku to karku yadda duk inda kes ɗin zai kai ku bi abin shi kuma duk wanda ya ƙoƙarin ya shiga wurin a kashe magana to ku kira press conference ɗan jaridu a ce wane da wane yana da hannu a ambace shi a yi kes ɗin a yi sannan kuma idan aka tafi ya zanto za a yi rufa-rufa da kes ɗin har waye ku gaice yan jarida ku ambaci sunan alƙalin da kotun a ce alƙali wane ko alƙaliya wacce ta yi kaza tana kaza tana kaza babu bane da za a yi shi saboda shirin da kau da kai wai wai mutum ya ce wai shi ai kada a ce an lalata ɗiyar shi ko yana jin kunya an lalata ɗan shi a to in dai kato ko dattijo bai ji kunyan hawa jaki ba ya za ka zagi zaki don ya tuntar da shi da haka ba compromise kar ku ta yadda don mutumin da ya rafi tsiyarka ko yi wa ɗanka luwafi to kar ka yadda ka bar wannan abin bakin rai bakin fama a buɗa duk wani babba wanda ya intervene ku lalata reputation na shi a cikin al'umma a gaya wa 'yan jarida kuma a tabin kes ɗin a ta ɗauka duk mutumin da ya nuna interest kada bai shi al'umma ta kama hanya halin da ake ciki yaushe ƙasa za ta zauna lafiya yaushe za a zauna lafiya ana da irin waɗannan ayyuka matan aure su yi matasa su yi ‘yan mata su yi sannan ka duba kowace akwai kungiya kungiya akwai yanayi da suke ban labari wata mata za ta shekara hamsin ita ce ita ce ainihin abin nan wunin leader na wannan wai ƴaƴaye take recruiting kamar kai kace wani wani aikin akai akwai tana narrating wasu abubuwa in ka gama ce da ɗan kunne haka a hujin saman kunne ana fahimta ba kasafai takan zama ta kirki ba Yan ka ganta da hujin hanci in ji ta ba ba kasafai ta kan kubuta ba in ka ganta da munduwa ba kasafai ta kan kubuta ba amma kuma wannan ba zai hana ta sa ta bai zanto ita ba ta wannan aiki ba amma da yawa ita abin da suke bayani kenan daga cikin sifofin da ake gane su don haka sai mu hattara mu kula mu lura Allah muke roƙo su hansu ala kare mu daga irin wannan muguwar abin nan ta'ada na amma Assalamu alaikum Allah ya fara mana imani tambaya ta shi ne idan mutum ya yi sallan tarawih to amma yana so ya shafa'i da wuturi sai ana gama tarawih ya tashi ya fita idan ya je gida ya shafa'i da wuturi ya yi saboda ya ji wasu ce kamar bai halarta ba sai dai ya to wannan akwai fatoyi na malamai daban-daban kamar su shek abinan usaimin rahmatullahi alai shi yana ganin cewa dole in an fara da kai ka tsaya a gama da kai amma akwai fatoyi kuma na malamai magabata wanda ba haka din ba suna ganin babu laifi saboda salloli ne mabambanta ana fahimta idan kai ma abocin nafin fili ne misali a cikin dare zaka iya nafilan ka koma ka ɗaura sannan ka yi shafa'in ka da wutari wannan babu laifi a cikin wani. Allahu a'lam Assalamu alaikum. Malam, zai hukuncin wanda mahaifin shi ya rasu lokacin da mahaifiyarsa ta gama ta kaba sai ya yi wani abu ya ba da sadaka mai rukuncin wannan eh, ya kai gala lada mahaifinsa ko mai eh, ranar nake jin ranar da mahaifiyarsa ta fita daga ta kaba eh. sai ya ɗan shirya wani abu kamar fanke ko dusai ko wani abu a to wannan bai da asali ba a ce in mace ta fita ta kaba wato a yi wani abu na kama da walima ko wani abu ba wannan ɗaura ma kai ɗawainiya ne abinda dai ake so kawai shi mahaifin nan naka za ka iya masa addu'a za ka iya ba da sadaka kana iya gina masallaci kana iya haƙa rijiya ta burtsafe kana iya gina makaranta kai duk wani aiki na alkhairi wanda ka san musulunci ya yarda a yi za ka iya yi da nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai wa mahaifinka wannan lada da da wannan kuɗi ma da kai ɗin da marayu ka je ka ba ya fi amma ba a walima don an fita ta kaba bai da asali ba wani abu bane da ya tabbata to Allah muke roƙo su ta ala abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada Allah muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun na alkhairi Allah ka biya masa na nesa mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya waɗanda suke cikin tsanani da kunci na rayuwa a cikin mu da ma waɗanda ba mu wato waɗanda ba su nan Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su ƴaƴa na gari waɗanda suke da ƴaƴayen kuma Allah ka taimake su akan shiryar da ƴaƴayen waɗanda suke da fandararrun ƴaƴa Allah ka shirye su shirin addini matasan mu da ƴan mata da suka fandare suka shiga wani irin yanayi na shaye-shaye da matsugo da luwaɗi Allah ka shirye su ya Allah wannan tsada da wahala da fitina da muke ciki na rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sassauci Allah ka kawo mana sassauci waɗanda ba shi yewa yawa Allah ka ba su abin biya sojojinmu da suke fagen fama Allah ka taimake su matukar suna yi ne don ƙasa amma idan ba don ƙasa suke ba Allah ka shirye su in ma shiriwa ne in ba ma shiriwa ba ne Allah ka sauya su ka kawo waɗanda za su yi aiki don ƙasa 'yan siyasa da shugabanni da ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa tausayi a cikin zukatansu Allah ka jefa tausayi da son ƙasa da son talakawan ƙasa a cikin zukatansu duk waɗanda suke wa gwamnati zagon ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka raba nagari da mugu kowa abin da ya dame shi a cikin mu Allah ka yaye masa ara su lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu aminci a cikin gidajen mu ka ba mu aminci a cikin kasuwannin mu ka ba mu aminci a cikin hanyoyin mu ka ba mu aminci a duk inda muka tsinci kanmu ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah karka ban mu da dabarun mu waɗanda suke hana mutane zama lafiya a wannan ƙasa Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da Allah cikin ilimin ka kasan ba mai shiriwa ne? Allah kai mana maganinsa. Allah Allah kai mana maganinsa. wanda ya hura wuta a wato wanda aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa, wanda ya daga makami a kanmu, Allah ka sa ya zama ajalinsa, wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ke neman mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa idan karfi yake takama da shi Allah ka rauna nasa Yan kuɗi yake takama da shi Allah ka talauta sa don mutumin da ba alkhairi a rayuwarsa ga musulunci da musulmai Allah ka raba mu da shi Allah ka samu yake ciyawan ƙarshe Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka shiri matasan musulmai da 'yan mata ka ba mu yara shiryayyu masu albarka masu amfani waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura waɗanda za su taimake mu lokacin da muka yi rauni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala Ali Ibrahim إنك حميد Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك